kalli bidiyon har ƙarshe ba iya wannan din ɗin ne kawai don ku fahimci abin da nake nufi. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa sai ku zaɓi all wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da kai. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Yau darasinmu ne yau zan nuna maku yadda za ku ƙara ma wayarku sauri, ta daina maƙalewa tana cijewa. Wani lokaci idan mutum ya shiga browser ko kuma yana game ko yana wani abun daban zai ga zaka ga cewa wayarshi tana maƙalewa. To shi ne ya dace in nuna muku yanda za magance wannan matsala. Amma kafin in nuna muku yanda ake yi, in ya kasance wannan shine ne ziyartar tashan nan na farko ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alaman subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all shi zai ba da dama da zarar mun ɗaura bidiyo a dinga sanar da kai idan bidiyon ya burge kuma ka danna mana like kai mana share ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya saboda su ma su amfana idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana comment insha Allah za mu ba ku ansa kamar yadda ne muku bayani ne cewa zan nuna maka wata hanyar da za ka bi ka sanya wayarka ta ƙara sauri, ma'ana idan tana cijewa za ta ninka ta zai ninka fiye da sau ɗaya yanda take yi. Akwai wani lokaci wanda za ka buɗe wayar ka ga kafin ta buɗe ma jidali ne har sai ta baka haushi ko kuma idan ka shiga intanet kana browsing za ka ga cewa tana cijewa baya buɗe maka page, ga ta kuma babbar waya ce. To ta yaya za ka magance wannan matsala? To akwai wani application da zan nuna muku? sannan zan ajiye maku link ɗin shi a cikin description wanda za ku yi amfani da shi. Idan kun yi amfani da shi in sha Allahu wannan application ɗin za ku ga sa Saboda akwai wasu abubuwa da waya take ajiyewa ana ce masu junk file wanda cewa tana tara wasu abubuwa misali idan kana sayan data kana wannan to duk abin da yake ɗauka fa wayan tana saving datan a cikin kan wayanka idan ta gama amfani da shi za ta saving ɗin shi a kan wayarka to kun ga ta yaya in ba kana ragewa ba za ka ga tana nuna maka storage full wani lokaci za ka ga storage ɗin wayan naka ya cika ta rika nuna ma kuma gashi in ka duba ciki kai ba za ka ga komai ba to ya za ka gane haka sannan kuma kai maganin matsalan to shi yasa na ga ya dace in nuna muku wannan hanyar yana ɗaya daga cikin abin da yake sa waya tana maƙalewa tana cijewa ba tare da ka gane abin da ake nufi ba to abin da nake so in nuna muku shine wannan shine application ɗin kun gan shi nan kun gan shi shine application ɗin abin da zaka yi da farko zaka zo ka shiga cikin play store ɗinka misali kamar haka idan ka shiga cikin play store ɗinka kamar haka nan gurin bayan ka shiga cikin play store ɗinka nan wajen satin abinda za ka yi sai ka rubuta avast misali sai ka danna search idan ka danna search kaga zai kawo ka abu zai kawo ka wannan fuskar bayan ya kawo wannan wannan fuskar duba da kyau ba shi da ba shi da nauyi sosai application ne ɗan ƙarami wanda zai maka aiki manya kaga duka duka tura miliyan kaga nan gurin sama da mutum miliyan ɗari suke amfani da wannan application ɗin to ga yana da matuƙar kyau kenan nan gurin mutum miliyan shida ne suka rating ɗin shi nan kuma daga ɗan shekara uku zai daga ɗan shekara uku zai amfani da wannan application kun ga logo ɗin application ɗin kun ga yadda yake wannan shine logo ɗin application to bayan kun je kun yi downloading ɗin shi ne na riga na yi downloading ɗin nawa bayan kun yi downloading din shi zai kawo ka wannan fuskar kamar haka idan ya kawo ka wannan fuskar abin da za ka yi na gaba sai ka zo sai ka danna open misali idan ka danna open ka gan shi nan zai buɗe idan ya buɗe zai kawo ka wannan fuskar kamar haka to abin da za ka yi na gaba sai ka danna scan gashi nan daga nan ƙasa idan ka danna scan sai ka ga sai ka dan jira shi loading gashi nan yana loading to mun gani yanzu gashi nan zai zai tambaye ka permission sai ka bashi sai ka ce allow nan yanzu ya fara scanning abun ban ban gaya muku ba shine idan akwai virus a cikin wayan duk wani virus da yake cikin wayan ma zai cire maka shi zai maka maganin wannan virus ɗin to kun gani yanzu kun ga yana scanning ne yanzu farawa da iyawan kuka lura daga nan ƙasa gashi nan ya rubuta mu ya ga akwai wani abu guda ɗaya mai haɗari a cikin wayan to haka zai scanning ɗin wayan dan ya haƙuri ya kai 100% dan yanzu misali gashi nan dai yana scanning dan jira shi to idan kuka bi wannan hanyar insha Allahu za ka ga wanka ta ƙara sauri ta ninka saurinta ya ƙaru to ku lura nan ƙasa gashi nan kun ga abun yana ƙaruwa matsalar da ke cikin akwai to haka za ku ga haka za ku yi scanin ɗin wannan application za ku yi scanin wayan naku kada dai ku manta ku danna mana like idan bidiyon ya burge kuma ku yi mana share ku tura ma abokanku a social media yawwa gashi na yana scanning ku ya haƙuri hakuri dai mu jira shi mu gani ku zo ku kalli bidiyon har ƙarshe ba iya wannan scanning din ne kawai don ku fahimci abin da nake nufi abin da ya sa ya daɗe haka saboda ina da application da yawa a cikin waya na to yana bin su ɗaya bayan ɗaya shi ya za ku ga daidai amma kai idan ya zama baka da shi da yawa za ka ga yayi saurin gamawa to amma ana buƙatar dama ya scanning komai da komai domin kafin ka gane mai matsala da wanda bai da matsala zai nuna maka wannan yana da matsala kaza wannan matsala kaza to duk haka sai ka bi ka magance su to insha Allahu za ka ga cewa an samu bambanci wajen amfani da wayan naka ɗan yi haƙuri dai gashi nan yana scanning ya kusan gamawa abin sai an bishi da ke dake-dake saboda yanayin tafiyan abin ne ku ɗan haƙuri kaɗan ya kusan gama scanning ɗin ku daure ku kalli bidiyon a ƙarshe bayan ya gama scanner akwai wasu seta da za ka yi a kai wanda shi zai baka dama da zaran kowane lokaci zai dinga wannan abin da kanshi ba tare da ka sake bayan shi ba ga shi ya je ƙarshe yanzu insha Allah idan ka jaraba haka za ga wayanka ta ƙara sauri fiye da yadda kake tsammani ina mai tunatar da kai cewa idan sabon zuwa ne kai ko ku ka ba baka yi min subscribe ba ku danna alamar subscribe ga ta nan da kasa da alamar ja sannan sai ku danna ƙararrawar sanarwa sannan kuma ka zaɓi all dan shi zai ba da dama da zarar na ɗora sabon bidiyo a fara sanar da kai idan akwai kuma wani abun da baka gane ba to kai mana comment insha Allah za mu ba ku ansa akan abun da duk ba ku gane ba sai an ɗan yi haƙuri dai ɗan haƙuri da yanayin tafiyan abun kuma wani abun wannan ba wai yana buƙatar network bane inda ya ka riga ka sauke shi kenan to yanzu ka ga ya gama scanning ya gama scanning to yanzu ga shi nan abubuwan da ya da ya scanning ga adadin su nan daga sama sannan nan gurin kuma nan gurin kuma ga shi ga abubuwan da ya kama nan duk abun da ka gani nan idan kana tunanin akwai wanda cewa zai zama kaga kamar wannan ba na kamfanin google bane shi yasa ya kawo nan saboda haka zaka iya ignore din shi tunda ka san cewa ga wannan din shi kuma kun gani shi ma ya ce zaka je ka saita wajen unknown skill to duk dai bayanai ne ga su nan kashi kashi yani wannan din abin da ya nuna wannan kuma system application ne wayan na wayan ya kama ba dama a cire shi to ka gani ka tabbatar da wayanka akwai matsala kenan misali sai ka zo ka ski ni na yi ignoring saboda duka na san abin da ke akwai to bayan ya gama wannan ka gama idan na cirewa ne ka cire zai kawo ka wannan fuska to daga nan gurin ga wani wuri nan wurin automatic scan mun gan sai ka zo ka kunna nan gurin ka gani saboda duk lokaci kowane lokaci zai rika ma scanning ba tare da ka wannan ba da kanshi zai buɗe maka scanning sai ka danna continue to idan ka danna continue kaga inda zai kawo ka a gani sai ku za ka tafi gani kenan to nan gurin za ka iya boosting ram ɗinka nan gurin kuma akwai abin da ake ce ma junk file kamar yadda ne muku magana da farko akwai wasu abubuwa wanda ido bai iya ganin su sukan je su ɓoye a cikin wayan ku to nan gurin sai ka zo ka danna misali ka danna a gani zai analysis ɗin storage ɗinka gaba ɗaya sai ya nuna maka ga junk file ɗin da suke kai abubuwan da suke ɓoye kuma zai sa ka space ta ya ƙara girma kamar haka kun gani da ya haƙuri abin ne ya danganta ga yanayin yanzu yana analysis din storage ne duk wani abu da yake cikin wayanka zai tattaro shi wanda ka daɗe baka amfani da shi ba gaba daya amma kuma wani abin mamaki zai aje maka ainihin kayan ka da suke waya wanda ka yi downloading da kuma wanda ka ɗauka idan hoto ne ka ajiye ba zai taba shi ba kaga abin da yace to kaga abin da ya nan gurin safe clean free space kaga yanzu akwai 1.2 1.24 gig wanda cewa ana buƙatar in goge su idan ina gani ga gani temporary file ga wasu files installation nan duka ga su gani sai ya bani shawara ce nan sannan kuma ya nuna cewa abubuwa na za su kasance a ciki to me ya kamata in yi sai ka zo nan gurin kawai sai ka danna sai ka danna clean ka gani idan na danna clean ka gani yanzu na samu ƙarin gashi nan daga nan sama in kuka duba na samu ƙarin 1 gig akan waya na kenan to nan gurin kuma shi ma gashi in kana ra'ayi shi ma sai ka zo ka danna akwai wasu duk akwai wasu duk tarkace hiding application da wani temporary wannan duk gasu nan to saboda haka sai ka zo to wannan hanyar zaka baka wannan kuma zaka zo ka iya boosting ram din wayar taka misali yanda ram din zai ƙara sauri na wayar a gani shikenan gashi nan ku lura da ke kun yanzu har ya riga ya boosting din ram din abun ya ƙara sauri to akwai abubuwa yana da matukar amfani ta wannan hanya idan ka bi insha Allah za shi za ka za ta ƙara sauri fiye da yadda kake tunani saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ku dan Allah ka danna mana like mana share ku tura ma abokanku a social media ina ƙara tunatar da kai cewa in dai baka yi mana subscribe ba to ka daure kai mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zabi all wanda zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo YouTube sanar da kai nagode